من الشيطان الرعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المسلم رحمه الله قبر حديثنا دبو دايا الذي تقول دام سنة دايا قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان وكيع قال لسان بن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى النبي صلى الله عليه وسلم يا دنجا ينتلبية حتى من جمرة العقبة بأجيبها سيدة يجيب رانا صلى وانا يا قبات سنة صحيح قال لسان عبد الله قال قال لسان أبي قال لسان إسماعيل قال أخبرنا ابن عونين أرجى ابن حيوة قال بنا قال بناي على ابن عقبة في رمضان وأصبح wato ya ala uku ba ya taki iyalinsa shi ne aka ce ba na ya taki iyalinsa fi ramadana a ramadana a wasu ba'a sai ya waye gari a hojji rubin yana mai janaba fa a babu rera sai game da abu rera ba su alahu sai tambaye shi faƙari ce afdir ka karya bakin ka kawai karya azumin ka ƙwari ce afala su hadir yomi shi mana azumci wannan yini ba zihi wajizihi alabashi sai in rama shi min yomin akhar a wani yinin daban ƙwari ce afdir kai ka buɗe baki قال فأتى مروان sai wajen marwan fa haddathahu sai zantar da shi fa arsala abubakar ibn abdurrahman ibn al sai ya aika abubakar dan abdurrahman dan harith ila ummul mu'minin shi marwan zuwa uwar mu'minin fa sa'ala ya tambaye ta faqad zake cewa kad kana yusbihu fina junuban yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan wayi gari fina a cikin mu an gane ko a cikin mutum tana nufin kanta a ɗaki na sai waye gari yana mai janaba min gari shi tilami ba mafarki ba ka gani takun iyali su mai su sa'iman sai ya yammata ka sai ya waye gari yana mai azumi kenan janaba ba ta hana ta ka tsaki azumi na ba ta an gane farja ila marwan sai kuma wajen marwan fa haddasa bai zantar da shi abinda ta ce kwakwalar ce ilka bai aba hurera maza maza ka je ka samu abu hurera ka gaya mai faƙari ce jari jari jari ce makoci na makoci na yana nufin abu raira faƙari ce azimu alaika da talqa bihi ya ce ina ganin da allah ka je ka haɗu da marwan bada ci fada ƙiyahu sai gaba da shi an gane ya zo wajen marwan ya ce ga abin da ya faru marwan ibn hakam lokaci shine sarki domin ya yi sarauta ko dai ta wata ɗaya wannan shi ne a zance mafi kyau yi sauran da ta wata ɗaya daga nan shi gida bai sake fitowa ba shi baya so baya so ya kwari da gaske da ya ƙi sai ka ɗora wa ɗansa walid ibn marwan an gane ko shi ne kai tsayin wato halifa bayan wato yazid فرجع إلى مروان قال فلقيه فحدثه وقال إني لم أسمعه minan nabi sallallahu alaihi ce a ah, abu gure da suke cewa wallahi ai mun uzuri ni ban jiyo haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban jiyo ba ban jiyo haka daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abu gure da ita ce hadi an gane domin da da nafsi da siyada ma'an nafs yake cewa إنما أنبأنيه الفضل ابن Abbas. alfadul an abbas ya bani labarin su kare ce falamma a da zalik bayan wanda lokaci ya faru laqitu raja'an sai na gamu da raja ibn shaywa an gane ko fa qultu hadithu ya'la man haddathahu qala ce iya ya haddathahu ni kadai gaya wa. an gane ko ma'ana abinda abu hurairah ma'ana abu hurairah gaba sai dai zai zantar da wannan hadisi Maganar cewa fatawarsa da yake bayarwa mutum idan yawa ya gari yana mai janaba to koma da ya ɗauki azumi kafin kusurwa alfajir azumin su babu shi wannan kenan wani hadisi na na'isha ya karo da wannan قال سنة حديث يسعيش قال حدثني عبد الله قال حدثني أبي قال لسان محمد وابن جعفر وروح قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن يوسف عن ابن عباس عن الفضل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل عن عباس ya kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahar a ranar sallah fa kana yulabbi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tarbiya talbiya a jamra bi dina ba har sai da ya jifa jifar ranar sallah kana ruh ruh ya ce fil hajji a aikin hajji ne kana ruh ya ani fi hadisi kana shi kana san ali bin zaidin kana sami'tu yusuf bin mahad kilahuma qala qalbun mahad قال لسنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسنا محمد بن جعفر قال لسنا سعيد قال لسنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان به فالنبي صلى الله عليه وسلم يكثر شيء أقوي أبايا النبي صلى الله عليه وسلم أبن هوا يوم النحر أحنا صلى وكانت جارية سيقى وتيارينا سيقى وتيارينا خلف أبيها أبايا بابنسا وفي شيء فضل جينا بايا النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت فضل يتسنى دنقى an zuri ilaiha ina kallanta waje an da rasulullah sallam ya surifu wajihi ta annabi sallam ya dinga kawar da fuskata an ha gabanin kallon yarinya falam yazal min jam'i ila minan annabi sallam bai gushe daga nan muzdalifa zuwa mina ba shi manzo a sallam kenan yulabi bai gushe na da talbiya ba a tara hatta ramal jamrata asiri jifa na babban shedan ko jamratul aqaba yawm an-nahr a ranar sallah din nan ya gabata hadisi na sahih قال حدثنا عبد الله قال قال حدثني أبي قال حدثنا باذون قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني نعم عزرة عن الشعبي أن الفاضل حدثه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفته فلم ترفع راحلته رجلها خادية حتى بلغ جمعا قالت وقال حدثني الشعبي الشعبي أنه, أنه أسامة حدثه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع فلم ترفع ra'ilatu rijlaha gadiyatun hatta ramal jamra to wannan kusan dai irin wannan ne amma an ƙara lafazi anan al-fadl ibn abbas ya sanar da ash-sha'bi amir ibn shar'i ash-sha'bi yace annahu kana riban nabi sallallahu ya kasance a goya a bayan nabi sallallahu shi daga arfa falam tarfa ra'ilatuhu rijlaha wato raƙuman sabbata daga ba gadiyatan wato dan ta tsaya a wani guri ta huta ba daga jama'a ma'ana so abin da ake so a ce da ya taho tun daga can bai tsaya ba sai da ya zo wato jama'a ya zo musdalifa قال ce ana usama ta haddasa mu أسامة تحدثه شما أسامة يزنتني شو أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع ya kasance wato shine fasinja manzo sallallahu daga jama'a an gane ko musdalifa falam tarfa' rahilatu rijlaha wato kafar wato raƙumar raƙumar ta bata tsaka kafar ta dan ta tsaya ta huta ba shine gajiyata ta tsaya ta huta hatta ramar jamra asiri je tinye jifa to kaga abinda ake kaga sha'abi fadl ya gaya masa an gane ko shi yace min arfata sannan kuma wa ya gaya masa kuna ji da kyau wa ya da wasu gaya masa akwai alfadl akwai wa to kusan lafazan dama mutum biyu ne akwai shi da ibn abbas waya ɗin dan abbas ɗin shi hukumanta akwai wanda alifisar mai goyo daga nan arfa suka zo musdalifa akwai kuma wanda ya goyo daga nan musdalifa zuwa mina na'am da haddata ku to abinda za mu yi a nan na gaya muku wannan waye da waye da waye annabi sallallahu alaihi goya da waye da waye zuwa to usama shi ne wa usama ibn man ibn zaid أسامة بن زيد تكما وهي وهي اسمه الفضل شين عنا وانا با عباس با عبد الله بن عباس أخوي قسم أخوي تمام أخوي عبيد الله نعم قال لسان عبد الله قال حدثنا آه، أبي قال حدثنا أبو مكامل قال لسان حمال يعني ابن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فسبعها يي تسبيه وكبره كبره ودع الله يرجع الله واستغفره كمين مغفر سو لم يركع بركوبه ولم يسجد أبا وانا يا جماعه شيما قال سنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال سنا مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف أسامة يا غيو أسامة من عرفات إنك عرفة إلى جمع إذوا جمع إذوا مزدلفة فأقول أن يا سابة دهونش كبا كبا وأردف الفضل يا غيو فضل من جمع إلى منن إلى وتلك جمع إلى منن وأنا كسان ده حديثا عاكس ها kusan da hadisan سن amma waɗanda aka farin jayewa shine ya goyo alfadul daga arfa zuwa muzdalifa kwarai da gaske fa akhbarahu bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yazal wato annabi sallam sai ce ya ah, ba da labari cewa annabi sallam bai gushe yana talbiya ba hatta ramal jamra har sai da ya jifa ah, bai gushe yana talbiya ba har sai da ya jifa قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال أخبرنا كثير من هشام قال قال لسان فراج قال لسان الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف أن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء يلبينا لبيه حتى رمى جمرة العقبة هل سيدي يجيبا ببن شيئا أو السنة يجيب هذا يجيب رانا صلى قال لسنا عبد الله قال حدثنا أبي قال لسنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله قال حدثنا نام أبو إسرائيل عن فضيل بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو عن الفضل بن عباس أو عن أحدهما عن صاحبه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحج duk wanda yake so ya hajji fali ya ta'ajjal ya gaggauta da za zarar ka ji za ka yi aikin hajji kai gaggawa kan su ci corona ta hana shi bayan na yadda lamarin yake kadi ta zillu dole abin ka zai iya fata wanda ka sa ran za ka tafi da shi ko dukiyarka za ka tafiya za ta iya bata wai maradun mari mara lafiya zai rashin lafiya da kunin haja bukata za ta kasance قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو إسرائيل على عبسي عن فضيل بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل عن أحدهما عن الآخر رواية الأقران رواية الأقران al-fadl ga kuma ibn abbas قال شي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الزمن شي من أراد الحج وأن ديك يسوين أي حاجة فليتعجل يقول تعرف إنه قد يمرض المريض مرة لا فيها يكن يرش لا فيها وتبدل الضالة abin hawa takan bata an gane ko dukiyar ta bata wata aridul haja ko ta bukata ta bujiro da zarar kaga cewa zaka je aikin haji kai ka tafi da zarar ka ji cewa za ka je kawai ka ci wannan sanadi duk da cewa akwai yan maganganu akan shi isra'ilu al-abasi to amma hadisi zaka ce hasani ne domin sa'id ibn jubair ibn abbas wannan sanadi imam bukhari ya fada hadisi da shi a hadisi tamam ibn al-abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam kaga tamam dan uwa ne na abdullahi ibn abbas shi yaya ne shi ma a wajensa قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إسماعيل ابن عمر أبو المنذر قال قال حدثنا سفيان عن أبي علي الزراد قال قال حدثني جعفر ابن تمام ابن عباس عن أبيه قال أتوا النبي صلى الله عليه وسلم جماعة نتكذو جان النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى كوشياذو أكن كان شي تمام فقالت ما لي أراكم كما لي أراكم تأتوني قلحا يا ناكو كنزو من دلتي قلحا جمعنا أقلح قلحا قلح an gane ko ya ku zo min da datti da rashin kyan kama istaku kai ku dinga asuwaki fa ma'ana ku yi tsafta laula an ashuqa ala ummati ba dan kan shatta takura al'ummata ba la faratu alaihim siwaka da na faranta musu asuwaki kama faratu alaihim alwudu kuma yadda na faranta musu alwala kamar da na farallanta alwala a gare su shi ma gaya ka ce hadisi ne wato sahihul ligairihi kuma ga an shi ta fuskar sanadi ne an gane ko abi ali ibn zarrad an gane wanda kuma wannan rauni ba zai cutar da komai ba hadisi yana da asali na'am قال سعد عبد الله قال حدثني أبي قال سعد جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله annabi sallam ya kasance ka zo ya dauko abdullahi da ubaidullah duk ƴaƴan abbas wa kasiran da kasir banin abbas duk ƴaƴan abbas ne su mai kul ce man sabaka ilayya wanda ya riga ku tsaya nan? to wanda ya to da gudu ya riga zuwa waje na falahu kaza wa kaza to zan ba shi kaza da kaza zuwa gudu malamai suka ce bin sunna <laughs> wajen haddace hadisi domin ko kai da kake kokarin sanin Allah ya ce annabi ka karanta Qur'ani ba naka ruga a guje wajen annabi bane eh to wannan suka ce a cikin wannan akwai halaccin yin musabaka ba musa'abaka ba an gane ko musabaka ba musabaka ba an gane domin galibi yanzu musabaka maimakon musabaka an gane ko Allah kiyaye domin in ba haka musabaka za ga cewa in ba wannan musabaka din ba ba wani abu da ake yi a ciki daga nan ka ce masa mutum ya zo ya zo mai Allah ya ce wai za da lahum ta'alu ila ma anzala Allah ila rasul ra'ayta almunafiqina yasudduna anka sududa da za ce a zo wai mai qur'ani nan ya ce ta ce a'a shi kullun yana bin sauti ne daɗin sauti ya ciyo mota ya ciyo babur ya ciyo kaza ne. amma dan an yi musabaka ba laifi ba ne amma kada ya zama manufarta musabaka ne kar a yaka eh Allah ya kiyaye kai kuma ya koma tuwo <laughs> so ya ce man sabaka ilayya duk wanda ya gaggawa zuwa gare ni fa lahu kaza kaza yana da kaza da kaza da ce fa yastabiquna ilayya sai su tsere zuwa gare shi fa yaq'una ala zahri sai su fado a gadan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya fado kan kirjinsa fa hum sai juya su wa hum sai dauke su an gane ko sai dauke su Allah kiyaye kai koma ya koma to wallahi tallahi ai zaman da ake yi sai yasa duk kasar da aka ce musamman Kano duk abin da ya shigo Kano ya fi kusa da ya zama tuwo saboda ma gari ne na kasuwanci komai za a iya kasuwanci da shi a kano ka je ka yawo a garuruwa ka gani ka nan ka juna ka tafi ko ka tsada irin makarantun haukan makarantun private da ake yi na kuɗi a ba a yi a can saboda su kano komai su mai da shi kuɗi malintan nan sai kana da kuɗi gaske ka take tafiya amma ko kana ruwan hadisi da sanadi wallahi a banza a wajen wasu eh da komai sun mai da shi kuɗi mutuncin ka kuɗi kawai Allah yi so komai ya rushe sai ya hakuri kawai wannan abubuwa da ake gashi kuna gani a cikin balbal kuke kunnawa zuwa muke mu zauna abin nan amma ka ce inji za ka yi ta tayarwa shi injin nan ba da ruwan famfo ake kun tayar da shi ba in ma ka kaza to gwara mu ta sa mu suwa mu yi karatun mu mu tashi wannan shine ya fi daidai mu so mu sa buzu mu yi mu na ɗin mu kwarai da gaske eh tunda harka ce ta cimaci eh ai malam garin Kano wanda bai san Kano ba zai sha wuya na'am eh kwarai da gaske ku samu wani littafi ta dabaci gari na Abubakar Imam Eh. kano ta dabu ku dinga karanta littafin ne za ku samu abubuwa da yawa amma ba ka zo da tsofaffi ba amma ka zo da tsofaffin malamai na kano ka huta e eh, kwarai da gaske su komai na za su mai iya mai da shi to ina gaya ba akwai wanda wallahi Allah su mato tuwo ba yi magana gaske ake yi ba yawwa amma kuma akwai mutanen kirki suna nan to amma kuma zaka na kirkin galibi su kuma mutane ba ta tasu suke ba wannan formula ne za ga kuma ko sana'a ce a garin na ga yan garin nan sirri dugu ba ruwan ka da ita ka canja ko malami ne ga sun fi dugu a kansa ka canja akwai wani abu wallahi sai kana tafiya muka zo da tsofaffi sun gaya maka mu kanka ba zai waye ba mu a jakar aka yi mu kakan mu takwas a jakar iki mun san mun san cikin kowa kuma zo na tsofaffin malamai wanda suna ci goga gora suna goga su ne maka fassara la ilaha illallah duk wayannan abubuwan wallahi malam ka tsaya ka ji garin nan duk abin ga sirra ja a kansa galibi ba na gaskiya ba na'am eh haka ko malintan na ga sun ɗaukaka mutum sun ɗaukaka mutum to in ka bibiya akwai wani kulli a ƙasa ban ce duka ba to amma in ka bibiya akwai wani kulli a ƙasa yanzu yanzu kuna zaune ga malam kasim an kawo shi a ɗan ƙasa ya koma ya koma abin nan saboda bai iya karatun ba saboda kaza saboda to haka suke haka yake amma suka ji kuma ga wani can da kere mm. ke ma fassara nasu ma baya jawuwa amma sai a ce ai shine manya in ga ta ce manya manyan malaman Kano eh. ba wai manya a ilimi ba manya a shekaru manya a duniyanci manya a tsare-tsare da abubuwa mm. eh shine na sau cika da imani wani hadisi ne hasani na'am yake cewa hadisu ubaidillahi bin abbas radiyallahu anhu ma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله شيما كنت شكو تو قال سنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسه شيم قال أخبرنا يحيى ابن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس قال جاءت الغميصاء أو الغميصاء غميصاء الغميصاء تازو كوكما رميصاء تازو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تيتما رميصاء دو غميصاء wato zai zama cewa mu'annasi ne na aghmasu da armasu armasu wahiya rumai sa an gane ko haka zai zama ta ce tashku zaujaha ta kawo ƙarar mijinta ne ta zu'umu ta dariya cewa annahu la yasiru ilaiha baya takatta kuma kana illa siran bai daɗe ba ma'ana ɗan zuwan bata daɗe da zuwa don annabi sallam ba ta ja a zuwa sai mijinta ya zo fa za'ama sai dinga cewa annaha ba ƙarya take walakin na sai cewa turidu an tarji'a ila zawjiha al-awwal tana so ta koma wajen mijinta na farko ka san bazawara idan baka iya auren bazawara ba wallahi zaka sha wuya bazawara ko wuya idan kaga godiya da sirdi wani ta kayar an gani wallahi wani ta to amma abin da ya sa Allah kuma ya fi tausayin zaurawa zai sai ce sayibatin wa abukara shi sa galibi a ƙur'ani in zai gawa su inda zai haɗa da budurwa da abin ita yake faɗa wa an ci hul ayama minkum as-salihin min kuma ima'ikum har kina al’ayama ayama na alayyim. an gane ko so dan wato sai zama cewa akan cewa Allah yana tausayinta ita kuma ba zauren an yi sa'a in Allah ya sa ka yi sa'a in Allah ya sa ka yi sa'a kamo ne musamman a ce mijinta mutuwa yi musamman yanzu wani gogagge wani gogaggen malami aka yi irin gogaggun nan ne ka san idan malami ya dade a duniya wallahi tallahi kwakwalwarsu inda ka san wahayi ai malam gogaggen malam ya yi ya je aure ba zawara ya kawo gida ko sai ga ta zo tana ta kuka wani lokacin me zai ce tsohon mijinta ta tuna to Allah ya sa dama ta zo gidan da awakai da abubuwa kaza kaza kaza sai ce wannan na abin nan da ta zo tana abin nan kika tana shi a Allahu Allah ya ji kansa da gafara Allah shi ma sai dan yi ya ce, ci sai abin da zaki masa a kamo rago daya taji a yanki a gashi a mai sadaka in ga wannan haka da kika yi ai daidai saboda kauna kaza kaza kaza kawai da ya abin nan ya sai shirbe abin a zuwa ta gashi daga shi sai gajeren wanda yana sharban nama yana cewa Allah ji kansa da gafara <laughs> idan ta sake wannan sai ce a ah, kin ga duk sani ka yana bukata addu'a kin san mamaci da zarar kin ji Allah tana shi addu'a ke bukata <laughs> sai ta ƙara kamo daya da ta gana ta abin nan ana yau a kamo ta leko garke ta ga abin nan sai ta ce gaskiya dai wannan abun a ni daga yanzu kawai Allah ji kan musulmi kaza kaza kaza <laughs> <laughs> kai kai ai shi sa duk sanda abin nan wallahi ka samu a zuwa baka dabara aka rasi kawai ko in misali tana da hukunin hotunan ƴaƴanta wani zata ta zo ta sa a gaba kai kuma ka shigo ko kaga ta sa hotunan tana ta kuka kaga <laughs> ato ko kuma ta ce Allah ji kanwa ne kana zo na fa <laughs> Allah ji kanwa ne ba dan ya mutu ba <laughs> kaga to to duk irin wannan akwai dabarun da Allah zai kubutar da kai akan su kai Allah ya kiyaye yake cewa ya annabin Allah innaha kadiba annaha kadiba ƙarya take walakinnaha turidu an tarji'a ila zawjiha al-awwal so take ta koma wajen mijinta na farko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce laysa laki zaliki ai baki da iko kan hakan hatta yazuqa usailataki rajulun ghayruhu har sai wani ba mijin naki na farko ba ya dandan zumaki wannan da ya kawo din nan yanzu sai ya ɗanɗani zumanki na farko na biyun nan sannan sai ki koma can ka za ka suke wallahi idan za ka auri mace bazawara ka samu gogaggi wanda ya daɗe a duniya ka tambaye shi ka ce za ka auri bazawara akwai tambayoyin da zai maka me ta ce akwai yarinyar ta zo nan ta zo ta nema na ihu wai ta gano tana so waye waye waye aka matsa wallahi ana auren washe gari sai aka cewa auren ya mutu to haka suke to idan ba Allah ya taimake ka ka gano abubuwan ba to za su iya wannan burbura kaɗan akwai tambayoyin da ake mata idan kai mata wannan tambayoyi lokaci zai yi in ka tashi ka zo in gaya maka tambayoyin da za ka mata a jerar suke in ma so take ta burma ka taimaka ki san wuta to ka zo a gaya maka <laughs> akwai tambayoyin da za ka yi mata inda kai mata wannan tambayoyi kai mata tambayoyin nan ka tabbatar da cewa tana abin nan to ka tsaya ka shiga sai ta yanka kai kokari ka tambaya babu mijinki tana nan one tana nan idan tana nan kuna ji ko eh. akwai shi ma tambayoyin da za ka biyo da su a baya idan ta rasu akwai tambayoyin su wanda za ka biyu da su a baya eh sannan sai ka tambaye ta 'ya'yanta nawa sannan suka tambaye ta shikano ne tsakaninku sannan suka tambaye ta me ya raba ku an gane ku me ya raba ku sannan suka tambaye ta waye shaidar kina da shaidun cewa ya saki kiso kaza a kama ko a rubuce ko ta hanyar wasu daga cikin domin aiko shaidu na suka. so da Allah ka tabbatar da wa'ina abubuwa idan aka ce mahaifiyar ba ta nan kuna ji mahaifiyar ta ba ta nan to akwai matsala alama ce take nuna akwai wata matsala za ta iya faruwa idan ta ce ba ta in ta ce ba ta da kuna ji ko misali sun ce ta rasu mahaifiyarsa ba ta nan ta rasu to akwai sa ran ya san da cewa yanzu tana hatsaye da kai a a ai mahaifiyarsa tana nan da rai to auren gaskiya za ta yi da kyau a mafi yawancin lokuta eh, kuna ji da kyau domin ba duk uwa take da aiwa mijin ɗanta ya saki har mace saki uku kuma yadda ta dawo da ita ba zai yi ba wannan ba nufi ba ne ta jiriba ce an gane ku ta jiriba ce a ai tana nan eh, ai ba ta nan ta daɗe da rufi Allah ya jikanta da gafara kaza kaza kaza kaza kaza an gane ku to duk wannan ko kula da wannan ga ku adana su ku adana su ‘ya'yanta nawa ‘ya'yanta nawa ‘ya'yana kaza to yanzu suna hannun wa an gane ku? idan har suna hannunsu a gida a hannunsu a gida akwai matsala shi ma in kuma suna gidan ubansu yana sauƙin matsala shi ma matsalar ta fi sauƙi domin tausayin wannan yayin da take gani kullum za ta iya haƙura da nata haƙƙin don ta kwato musu yanci ta mai da sojan ubansu ba duka ba fa ba duka ba wanda ta ji riba ne an gane ko sannan a 'ya'yan mata ne suka fi yawa wato abubuwa ne dai Allah ya jikan musulmi dai ba ba wallahi ta jiriba ne ai da zan ki ga mu inda ka zauna tsofaffi to su zai za su gaya maka manzanni eh zai ce kai in dai to tausayi ne ka ganta cikin wahala za ka aure ta kaka aure ta taimaka mata ta tafi Allah ya haɗa ta da wani kawai tarbiyya ta sai mun tsirar ta taimun zan iya zama da ita to aure ta ko da baka tausayinta amma wallahi saboda tana cikin zaurci tana cikin wuya a'a taimaka mata ka tattara abin za ka tattara ka haɗa ta da to na jiƙa musulmi مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ya rasu ستين دشدة 66 ko da 8 ko da 7 قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن المذهب الواعظ قال قال أخبرنا أبو بكر هكذا يكون أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك قراءتنا عليه قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي من كتابه قال لسناه شيء من قال أخبرنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش لا النبي صلى الشريبة يا شا من ماء زمزم كو من زمزمة يا شا روان زمزم وهو قائم يا ناسي حديث صحيح قال لسنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسناه شيء من قال أخبرنا أجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نعم يا شو النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشيت هكا الله يسوى هكا كيما قصو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني والله عدلا يزيك يعني سنياني تسنيا الله دنيل شي مذما عدلا مذما ساكوني مذما أرى بل ما شاء الله وحده كيكتي الله شيء يسوشي كدي بعد ذاك wato azib sai zo autarwa ja'alta ni lillahi niddan sai ka san zama kishiya ga Allah tam shi ma hadisi ne sahih قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثه شيء عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس مسع النبي صلى الله عليه وسلم رأسي يعني بسلم يا شافكينا ودعا لي بالحكمة يمن الدعاء عن خيري دا إلمي دا سني الله يبان السني تنينا يا رو أنا بسلم يكي زبقى ما يدعاء wannan wannan sanadi ne wanda yake sahihi an ibn abbas ikrama an ibn abbas sahihi ne an gane yazid ibn al-asam shi ma sahihi ne aji da kyau ko na'am ash-sha'bi an ibn abbas shi ma sahihi ne duk ajina wannan sanadin kuma wani abu na alheri kamar formula ne sanadan da shi Ahmad bin Ambali ya yi amfani da su akan Ahmad bin Ambali gaba ɗaya sihah ne ‘yan kaɗan ne ne ma hasanai waɗanda suke masu rauni to suna da wani shahidi da yake harɓar basu sai ku riƙe قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا شيء من قال قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن كرما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت عن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف وعلى بعيره ينكرك ومن استلم الحجر سيا شاف دوسي بمحجن دقواجري كو سنداد كي هننسى كان معوده دكي هننسى قال وقت السقاية sai je wajen shan nono da ake cewa faƙali ce usquni ku shayar da ni ko kaya ruwan shan wajen shan zanzan ku shayar da ni faƙali suka ce inna hadha yakhuduhu an-nas ya annabi Allah wannan baki ne da mutane kowa yake kutsa nasa bakin a wajen walakin na sai dai cewa muna tika bihi nil baiti zamu je mu ibo maka faƙali ce la hajata li ba bana buƙatar na gida usquni mimma yashrabu minhu an-nas ku shayar da ni daga abin da mutane suke sha kawai shi ne قال لسنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسنا وشيمنا عن أبي بشر عن سعيد بن جبير وأن بخاري كروشا ديسي لشي أما galibi idan zai rawaci tafsiri da shi ko hadisi in dai da wannan sanadin ne yakan kawo shi mu'allaq ta'liq wanda yake wato na jazm kwarai da gaske da sigatul jazm kenan ai ko zai ce qala sa'id an ibn abbas haka zai ce qala ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce laysa al-khabaru kalmu yana gani ya kori ji an gani labari ba kamar gani ba an gani ko gani ya kori ji da ba wuce ki faɗa wannan amma suna sata a cikin karin magana ko azanci قال سمع عبد الله قال حدثني أبي قال سمع شيء من قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تبت ليلة ناكوانا أو ندري inda khalati a wajen yar uwan mahaifiyata maimuna ta bintul haris wa rasulullahi sallam wato a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana dakin ta fi lailatiha a daranta fa qama yusalli min al-layl sai tashi yana sallar da dare fa kumtu sai na tashi an yasari daga hagun annabi sallam yusalli bi salati dan nima in sallar da sallar annabi sallam qala ki fa akhadha bizu bizu abati bizu abatin kanat li wato sai kama wato kamar ko wuyar rigata an gane ko aw bi ra'si ko ya kama kaina hatta ni sai sanya ni an yaminihi a bangaren sa wani hadisi sai sai ya gabata qala lisan abdullah qala hadathani abi qala lisan shaymun qala akhbarana khalid an ikrama ali ibn abbas qala shi lamma khuyirat bariratu yayin da aka ba barira zabi zaki koma wajen ahalinki ko kuma kina nan ne ba za ko kika koma wajen mijinki ko kuma kina nan sai ce ra'aitu zawjaha sai naga mijinta tibauha yana binta mijinta yana ta bibiyarta fi sikakil madina a cikin lungunan madina jami'i na sika ko sakka wato lungu kenan wa jumu'uhu tasil ga hawayen suna ta zubowa adal shati akan wahabarsa fa kallama nam fa abbas sai magana da abbas ليكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم دي جي تتونا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكلم من بريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة qala mijin ki ki hakura mana ki koma sai take ce wa ta'amuruni bihi ya rasulullah umarni kake bani in je idan umarni kake bi bazan saba ba dole abu umarninka qala ce a a ba umarni bane inna ma ana shafi shawara nake bayarwa eh ina dai dan nema masa ceto qala fa khayyaraha da ya bata zabi ko dai ki zauna anan ko ki ba mijinki fa ikhtarat nafsa ce ta zabi kanta ba ta bukatar وكان عبدا لآل المغيرة باواني نا أهل المغيرة يقال له مغيث سننسى مغيث كنت كنت تكر أبنى قال لسنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسنة شيء عن أبي بشر عائذ كينا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذراري المشركين أنت بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يا المشركين فقال فقال الله أعلم بما كانوا عاملين الله شيء ما بيسني أبن ذا سعيكة إنسان جرمان وانا مكرت اشد وكم انت بشيم في صحيح البخاري قال لسنا عبد الله قال حدثني ابي قال لسنا هشام قال قال اخبرنا علي ابن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس قال قضيب النبي صلى الله عليه وسلم انكر بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 yana dan shekara 65 an gane ko wannan haka ana rawaito haka daga wato daga Abdullahi dan Abbas kuma ana rawaito aka san haka daga riye shi kuma an rito daga shekara 63 daga nana aisha ba kuma ta ba hadisi sai قال سنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسه شيء قال أخبرنا عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال دون سند الناس ما تجوني نعم إذ قال إذا الطعام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن شد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع وتؤسيا حتى يقبض وتؤسيا أنكر ما قال ابن عباد cewa احسب كل شيء مثله ni ان ni a zawata ko ma me irin abincin ne sai an karba tuko an gane ko wani ke in ku manta ba shi Tirmidhi rahimahullah abin da tafi akai yace shi ma abinci ko yake gani وقال حدثني ابي قال حدثنا شيء قال اخبرنا عمرو بن جابر عن جابر بن زيد نعم عن ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يعني خطبه فقال اذا لم يجد المحرم ازارا اذا من يتي بسامو واتو kwarjalli ba falyalbasu sarawiyil ya sanya wando wa illam wa idza lam yajid an idan bai samu fada ba falyalbasu al-khufrayn sai ya sa sauciki ko khuffi wato sai yanke su kasa da idan tsawon sa kamar yadda yake a maza ba na'am wani shi masu ne qala sa abdullah qala hadathani abi qala sa shaymun qala qala akhbarna yazid ibn abi ziyad an miqsam an ibn abbas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajam annabi ya yi qahu wa huwa muhrim yana mani ci sa'im kuma yana mai azim wani ya tabbata shi daga abdullahi ibn abbas kun ji wannan ko wannan kuma shine abinda za a dauka a ƙarshe cewa tsar hajimul mahjub mai yin aho da wanda aka wada azumin ya kare a wannan hadisi shi na ƙarshe game da abdul dan abbas zai fi sa'in hakan a wasu ruwayoyin wato sun abi dawud da sauransu قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سنة شيبون wato kun san tun da ku shiga cikin abdullahi dan abbas za ku sha karatu domin ai wada ali bil hikma amma sahara asi wada ali bil hikma wannan ilimin da yake da shi shine za ku sha sai kun gaji wallahi za ku sha karatu malam ka kore roki Allah Allah ya bude zuciyarka ka dinga rike hadisin annabi ka dinga rike ma'anar qur'ani ka dinga rike ma'anar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana zo ne gidanka sai ka kunna ka bude littafin ka ta muraja'a kana ji shi abin da yake kawo da wani lokacin yawan ji yanzu ga ko fashi mutum ya a wasu wannan abin da ake zaka ji ka haɗe wani <coughs> <coughs> na karatu kamar kun ce kun mayance sai kun iya ne kuma za ku iya da izinin a lafiya eh. insha Allah insha Allah بقال حدثني ابي قال حدثني هشيم